Mabiya ɗarikar Shi'a a nan jihar Plateau sun fito don bayyana wa duniya su ta hukumar zaɓe ta soke jam'iyyar APC a jerin jam'iyyun Najeriya bisa zargin karan tsaye da rashin bin umarnin kotu da gwamnatin APC ta yi naƙin sake musu shugaban su Sheikh Ibrahim Elzazzaki. Shugaban ɗaliban Sheikh Elzazzaki Nura Waziri ya kira taron manema labarai inda ya bayyana cewa sun rubuta takarda wa hukumar zaɓe kuma in bata ɗauki mataki ba za su garzaya kotu. Tun Disamba shekara 2016 kotu ta ba da hukunci cewa a sake shi a biya shi diya a mayar mishi da gidan shi sannan kuma a bashi security to tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu rike shi da ake yi zalunci ne muka ba wannan jam'iyya sati biyu akan cewa idan ba ta sako mana shi ba to za mu rubuta petition zuwa INEC wannan kira da muku muku yau muna so mu tabbatar muku ne da cewa bayan sati biyu da muka basu mun ƙara musu wani sati ɗaya duk da haka ba su amsa ba to yanzu jiyan nan mun aika da takarda INEC akan cewa su soke wannan jam'iyya saboda jam'iyyar ta fito karara tana faɗa da almajiran malam zazzaki a cikin sati uku in ba su fara proceeding din soke wannan jam'iyya ba to za mu tafi su kansu mu kai su kotu Malam Nura Waziri ya kuma ce an kashe musu mabiya da dama a shekarun da suka gabata a birnin Zaria. A Zaria kawai lokacin da aka fara wannan rikicin, su gwamnati sun yarda cewa sun kashe mutane 347. Mu kuma a namu mun san da cewa an kashe mazaje kawai guda 548 an kashe mata guda 297 an kashe yara guda 193 sannan an kashe mata masu ciki guda 23 an kashe iyalai wanda suka fito maulidin wannan ranar guda 39 ita ma ɗaya daga magoya bayan shi'an hajiya fatima yunis ta ce su mata suke cikin tashin hankali wannan dambarwa dai kowa zai fahimci cewa mu mata ita ta fi shafa saboda idan mazaje aka kashe ko aka raunata mu mata mu ne muke da wahala haka nan in 'ya'ya ne to saboda haka duk abin yana dawowa kanmu ne wahalhalin A nasa martanin mataimakin shugaban jam'iyyar APC shiyar Arewa ta tsakiya Alhaji Zakari Abdullahi Ide ya ce. 'Yan shi'a suna da daman su yi abin nan suke so, amma akwai kundin mulkin a Najeriya wadda shi ake amfani da shi. Wannan APC an rista ɗinta a karkashin doka. Idan ta saba wannan dokan ba ita ce za ta tambaya cewa a APC ba. Su INEC su ne masu gudanar da duka dokoki wadda ya shafi jami'an eh, najeriya ga baki da su suka rijista dinmu su kaɗai za su iya rijista kowane irin political party ba hurumin mu yan apc ba ne za mu ce a'a za a yi ko ba za a yi ba don haka muna nan muna jira abin na kotu za ta yi zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya